kai wani irin mahaukaci ne adam a zango kenan jarumin adam a barka dai mai gida ka yi haƙuri yallaɓai a zango yaya ka haƙura za ka iya sakin jiki da damisa yayin da yake cikin keji to me ya faru kuma yau ntr kakka fusa ta a zango fa don na ga yana wani abu dakata dakata dakata ina raka ba inda raka bayan kai ka haɗa rigima? Kai! Kai malam zantau ne, ni kuma aikatau. Kamar ya? Kwata-kwata ni bana damuwa akan matsaloli. Amma idan har kuka cin zarani kuka sa na ji cewar zan ji da wannan matsala, to ku sani cewa dukkan ku sai na rukurkusa ku. Muddin na yanke hukunci akan abu, bana da na sani bana ja da baya. Idan kuma na afkawa aiki bana barin shi sai na kare shi, aha. A kula. To ai kai kana abin kamar 'yan da ya hakura Ƙarya ne. Dan Allah kai. dan Allah kai to gaskiya za a yi kenan Kapta! Ah, Na ji ka ce wai ka san halayen mata ko? Mata kamar fitila ba da hanya suke. Ci gaba da bayani. Kantin kare su kai tsaye ko? Jar fitila za su ma. To ke kina ta fusata. Lalle kin ji ta. kake yi kai kuma Karka ji ba daɗi ni kai na ban ji daɗin abin da tema ba a dariya kuma lalle ta kadiri ne da yi kenan wai ma tsaya kai me kaka ganin nan kwamusa shiru kwamusa sata fa kenan yana nufin zan kwa muso kudaden da ake bin mutane ba shi NTR ka ba a hankali ba, dan a garin nan akwai tanti eh to su a tantiranci suka tsaya shi wannan hadda adda karanci ni ba abun kunya bane in wa mutum fitsari a to ka ji abin da mai sana'a ya faɗa a ga ni ma ya kamata canza ɗabi'a da salo yawwa gara ka kiyaye Yau ah. wai ya laɓe ku shigo ga matsoraci ba ba kama ka za yi ba wasa matsoraci ba ɗaya fare na ɓace yake na murƙusa ka to duka duka dai abinda zamu iya kawo muku kenan da fatan kun ji daɗin wannan ɗauka kuma ga muna muna ta cancarewa ni da rangila master rangila ya cancarewa ce